يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya jikansa da rahama a yau 20 ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a kan hadisi na arba'in da uku wasu kuma nasu arba'in da hudu a ƙarƙashin wato ainihin babu sabri babi na uku cikin babukan wannan littafi wa an anas radiyallahu an kuma an karɓo daga sahabin annabi anas Allah ya yarda da shi قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تراد من الله ثبتها غريش ياشي إذا أراد الله بعبده خيرا idan Allah ya yi nufin alkhairi da bawansa mumini ajjala lahul uquba sai ya gaggauta hora shi da jarrabarsa da abubuwa waɗanda suke marasa daɗi fit duniya a rayuwar duniya wa idan arada Allah bi 'abdihi sharra idan kuma Allah ya nufi sharri ga bawansa ta ɓangaren hukuntawa da ƙaddarawa amsaka anhu da zambi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kame game da laifin wannan bawa ya bashi da wannan laifi nasa ba tare da ya gaggauta masa horo ko kuma abin da yake mara daɗi a nan dan ya tafi masa da laifinsa ba hatta yuwafi ya bihi yawmal qiyama har ya zo wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan laifi a ranar alkiyama wa Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ce inna ibamal jaza haƙiƙa girman sakamako da lada da bawa ke samu a rayuwarsa ta duniya ma'a mil bala ina tafiya ne tare da girman jarrabar da Allah yake masa wa inna Allah ta'ala kuma hakika Allah madaukaki idza ahabba qauman idan ya ƙaunaci ya so wasu jama'a daga cikin bayinsa ibtalahum sai ya jarrabe su da abubuwan da bai musu daɗi sai ya jarrabe su da abubuwan da suke na damuwa faman radiya wanda ya gamsu ya yadda da abin da Allah ya doro masa na jarraba falahu rida yana da samun yarda ta ubangiji zai dace da samun yardar ubangiji waman sakhita wanda ya yi fushi ya yi raki da abin da Allah ya doro masa ya kasa hakuri da neman lada gurin ubangiji ya bige da kame kame falahu sakhab ya wato anin cancanci sabon fushin ubangiji subhanahu wata'ala wanda ku Allah ya fushi da shi azabtar da shi yake rawahu tirmidhi imam tirmidhi rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasanun ya kuma ce hadisi ne kyakkyawa wannan hadisi shine karatun mu na yau da farko kamar da muka saba sahabin wannan hadisi shine Anas dan Malik sunansa Anas sunan mahaifinsa Malik alkunyarsa kuma ne masa alkunya da Abu Hamza baban Hamza kabilarsa dan kabilar Khazraj ne ɗaya daga cikin manya-manyan kabilun da ke garin Madina saboda haka shi mutumin madina ne kuma ɗan ƙabilar khazraj matsayinsa kuma wanda ya ɗawainiya ne da hidima ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yawaita rawaitar hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam domin shi kadai Allah ya datar da shi da rawaitar hadisi 2286 na manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma dace da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya masa addu'a da Allah ya yawaita dukiyarsa ya yawaita ƴaƴayensa ya tsawaita rayuwarsa kuma ya shigar da shi aljanna Allah ya karɓi rayuwar wannan sahabi a garin Basra a shekara ta casa'in da uku da hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ji kansa da rahama Anas yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza arada Allah bi 'abdihi khairan idan Allah yayi nufin wani alkhairi da bawansa sai aka ce khairan aka faɗe shi ta salon nakira dan ya game dukkan wani alkhairi ajjala lahul al'uquba sai ya gaggauta jarrabarsa da abubuwa marasa daɗi asalin uquba takan zo da ma'anar azabtarwa ko horarwa sai Allah ya hore shi ya jarrabe shi da abin da bai so fi duniya a rayuwar duniya to gaba farko da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arada Allah bi abdihi khairan idan Allah ya nufi bawansa da wani alkhairi idan Allah ya nufi alkhairi ga bawansa a wannan gaba an tabbatar wa da Allah nufi Allah yana nufi yace fa'alun lima yuri wa yaf'alu Allah ma yasha shi ne aikata duk abin da ya nufa Allah na aikata abin da ya nufa to ka yadda cewar Allah subhanahu wata'ala yana nufi kamar yadda ya tabbatar wa bayan sama nufi arada akhirata wa sa'alaha sa'ayaha ko. man kana yuridu hayatar duniya ko wa zinataha to Allah sai ya tabbatar wa da bayansa suna yin nufi ya kuma tabbatar wa kansa yana nufi kamar yadda manzansa a wannan hadisi ya tabbatar masa da nufi kubutar bawa mumini a tattare da wannan ya yadda Allah subhanahu wa ta'ala yana nufi irin nufin da ya cancance shi a matsayinsa na mahalicin kowa da komai wanda yake da kowa da komai cikakken da ba shi da tawaya ka tabbatarwa da bayi irin nasu nufin a matsayinsu na kasassu gajiyayyu bayi tauyayyu nufin Allah ba iri ɗaya bane da na bayinsa kamar yadda na bayinsa ba iri ɗaya bane da nasu kada ka shiga salon tawili da juyar da ma'anar nufi zuwa ga wani abu daban da ba nufin ba haka yadda Allah ne ina yin nufi irin nufin da ya dace da shi laisa ka mislihi shai wa huwa samiul basir nufin Allah subhanahu wata'ala malamai na ambata iri biyu ne akwai nufinsa na abin da ya zartarwa da bayi abin da ya zartarwa bayi na halittar su na wato ɗora musu wasu abubuwa da za su faru da su a zaman rayuwarsu wanda ake cewa irada kauniya irada ta shafi halitta da samarwa da gudanarwa akwai kuma irada shar'iyya abinda Allah ke nufin bayansa sai na dokoki ku yi alkhairi wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi kaga Allah yana umarni da ai alkhairi yana nufin bayi ta aikata alkhairi amma kuma bai yaddar musu da kafirci ba wala yarda bi ibadihi al an gane ko bai yadda shi kafirci ba saboda haka a dokokinsa na shari'a da ya dora wa bayi da ya zartar wa bayi da ya hukunta wa bayi so yake su yi alkhairi baya so su yi sharri to a iya samu wasu su gamsu su yadda su bi tsarin da ya shimfiɗa su yi alkhairi su kauce wa shari. wasu kuma su tibire su kangare su yin alkhairi su riƙi sharri abin yi to wannan a ɓangaren irada shar'iyya ce Allah ya iya nufar abu a ɓangaren irada shar'iyya yana sansa kuma ya zama bai faru ba amma ta ɓangaren irada ta hukunta wa bayi wani abu da halittarsu da tafiyar da al'amuransu to babu wani abu da Allah zai nufa ya zama bai faru ba ko mai daɗi ko mara daɗi an fahimci wannan to ana manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ubangiji subhanahu wata'ala ya nufi wani bawan sa mumini da alkhairi a bangaren abin da ya zartan masa na hukunci ta bangaren abin da ya shafi halitta masa wani abu a tare da shi ta masa wani abu da da baya tare da shi a gudanar rayuwarsa to sai ubangiji subhanahu wata'ala ajjala lahu al-uqubata fi dunya sai ya gaggauta sai ya saurin hora bawansa sai ya saurin jarrabar bawansa ga abubuwa marasa daɗi shine ajjala lahu al-uquba fi dunya anan duniya saboda haka wani lokaci mutum ya yi ƙarya wani lokaci ya yi kallon da bai halatta yi ba wani lokaci ya yi wani abu na nau'in ha'inci ko makamancin haka ya zalunci wani shi da kansa ya san abin da ya zalunci waɗannan duka laifuffuka ne da ubangiji ya hana sai bawa ya zamto yayi to babu ko shakka idan ubangiji ya bashi da wannan laifi zai tattagi kayansa ilallage su ya tafi da su zuwa lahira kuma Allah ya masa hukunci akan wannan laifi irin hukuncin da yake wa bayi a lahira in ta kama sai an ƙona gabar da kai laifin to fa sai an ƙona kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailul lil aqabi minan nar tsananin azaba ya tabbata ga digadigan da ba a wanke su su wanku a cikin alwala kaga laifi ne da ya shafi wata gaba da bata wanku ba aka ce azaba za ta biyo baya azaban lahira azaba ce wacce ba ta taƙaita iya gabar da ake wa sai ta shafi wata domin ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa mafi kasan kasan karshen waɗanda ake wa azaba a wuta daga shi ba ƙasa da shi sai dai sama da shi wanda ake sanya masa garwashin wutar jahannama a ƙasan kafarsa dan lokon nan da yake ƙasan tafin kafa amma kuma ƙwaƙwalwarsa tana zaɓaɓɓaka kamar da tukunya take zababbakar an sa mata wuta kaga da aka ce wani lil tsabi kakka dauka irin konewar duniya ce iya gabar da ka taka wutar ita ce za ta kone sai dai ka ji raɗaɗin a sassan jiki a wannan har har kwakwalwa sai ta ji abin da ake ci to idan Allah subhanahu wata'ala ya nufin alkhairi da bawansa mumini ba zai bashi ya je lahira da waɗannan tarin laifuffuka ba sai sa masa ciwon kai zazzabi mura sauran cututtuka da aka sani a a yi wata kara i shekara ana fama ko ya wani gyambo sai ya kamar ya warke ya dawo haka yana jin ba daɗin nan ina jin ba daɗin nan ko kuma kwatsam a zuwa rika bindiga kasa bacci ya rasa yadda zai ina zai tafi ina zai shiga to irin waɗannan abubuwan sai Allah subhanahu wata'ala ya rika share masa laifuffukan nan da ya masa sai wannan jarrabar ta zama wato kankara da gogiya ana shafe abubuwan da ina ba daidai ba har ya zamanto ya tsarkaka ashe wannan gaggauta masa jarraba a nan duniya da hora sakamakon laifukan da i alkhairi ne shi gare shi tare da san sanda ake jarraba sasa bai jin daɗin jarraba ba shine abin da yake so ba ga kowa yana walwala yana kawai yana kawowa shi yana zaune guri guda abin da yake iya ba zai ba yanzu to wannan alkhairi yake zama ga bawa mumini da aka jarrabe shi da abubuwa marasa daɗi a nan duniya kafin ubangiji subhanahu wata'ala ya kai ga karɓar rayuwarsa a rayuwarsa da yi a nan duniya Allah ya yi haka ko yana yin haka ga bawa dan bawa ya je masa yana tsaf tsarkakakke shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama idan ya je duba wani mara lafiya kan ce la asa tahurun insha Allah babu komai kakkada mu tsarkaka ce gare ka in Allah ya so tsarkaka ce gare ka in Allah ya so haka da Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwar wani cikin lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga cikin sahabbai yake cewa kai wani ya dace ya taɓa ya mutu bai sha wuya ba ba wani ciwo lafiya ɗau in mutu abin shi manzo ce kasan da Allah ya jarrabe shi ya je masa yana mai tsarki kasan ki ganin ya taɓa saboda haka zanen alin da sha wuya nan bai mo kaɗe ba bai rame bai kanjame ba to da ya kanjame ya rame din karshen ta wannan kanjame da ramewar ita ce za ta sa ya wa ubangiji kas kasan saboda haka alkhairi Allah subhanahu wata'ala yake nufi da bawan sa mumini idan ya gaggauta masa jarraba a nan duniya dan kankare masa zunubansa kafin ranar alkiyama Allah ka datar da mu to a daidai wannan gaba malamai suke cewa hadisin nan yana mana bayani akan cewa munanan ayyukan bawa sanadi ne dalili ne da ke jawo Allah ya hora bawa ya jarrabe shi da abubuwa marasa da ashe dai wannan tsitsi da muke ciki an kuɗi, rashin kwanciyar hankali abubuwa ba za su lissafu ba dalilin su ummul aba'isin su laifuffukan da bayi suke wa Allah zahara al-fasadu fil ardi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas aydin nas bima kasabat aydin nas abinda hannun mutane suke shi ke da'irwa. kuma Allah zai canza wata al'umma alkhairi da dadin da suke ciki da ni'ima Haske bayan sun canza biyayyar da suke wa Allah zuwa sabo shi ma sai canza ni'imar da yake musu da azaba da horo da ladabtarwa so da haka wannan yake sanar da mu cewa laifuffukan bayi suna jawo jarraba iri daban-daban da Allah yake yi ga bayi a ban sannan wannan gaba na sanar da mu cewar daga cikin bayan Allah akwai wanda jarrabar da Allah yake masa alkhairi ce gare shi shine bawan da yake mumini da aka gaggauta hora shi da saukar masa da bala'i a nan duniya yayi hakuri ya daure da abin da aka tsoro masa shine wanda jarraba take zaman masa alkhairi horan da Allah yake wa bayi a nan duniya yake zama masa alkhairi sai yake zama alkhairi gare shi saboda an fifita yi masa sauƙan horo akan matsanancin horo domin duk horon da za a yi maka a nan duniya bai kai ya kawo ba idan aka kwatanta shi da horon lahira azabar duniya ba komai ba ce akan azabar da ubangiji ita na da dan bayi a ranar alkiyama to haka ashe alkhairi ne jarrabarka ko azabarka a akan laifin da kai wa Allah ya tsaya a ciwon kai ya tsaya a mura ya tsaya a tari ya tsaya a rikewar baya ya tsaya a a a ga sunan da yawa wannan mai sauƙi ne akan a ce a ji a sa shi, in ma an sa ka cikin masu ƙananan alama amma ƙwaƙwalwa na tafasa ko wanda irin wannan in kana jin abubuwan da Allah ya tanada na azaba salo daban-daban irin wanda iki rayuwa a nan duniya zai ce ayi abin kirki baya a bar abin tsiya shine abin da yake annabi ya ce haka jefa shi a wuta nan take a inda aka jefa shi saboda tsananin azaba zai amayar da kayan cikin bayan ya amayar da kayan cikin irin su hanji da yake mai kama da igiya shi za a naɗe shi a gurin wannan tushen azabar ya rika zagaya kamar dabba take zagaya shirkin har yan wuta duk da bala'in da suke ciki zo suna sashi a gaba suna kai kuma kai ake ma irin wannan azaba ba kai ne wanda kake cewa ai abin kirki ba kuma irin ku irin ku gasan aljanna ba kai kake cewa a bar abin tsiya ba kuma irin wanda suka yi wannan gasan a ce an yi haka in nace ayi abin kirkin ba shine abin da nake ina da inda nake zagayewa yi abin tsiya in nace a bar abin tsiyan nan ba shi nake bare ba shine abin da nake aiwata aikin kirkin nan bana zuwa aiki. ina da ya ga mutane to kaga duk wannan na nuna mana cewa idan Allah subhanahu wata'ala ida gaba bawa dan kankare masa zunubansa da karkace shi daga su a nan duniya alkhairi ake nufin da saboda an masa sassauƙan hisabi akan abin da zai je tunkara ranar alkiyama na wato mummunar azaba mai yiwa ko wannan ne yasa ma Allah ya ji kansa da rahama malam lawan rawu duk da yakan yi abubuwansa da barkwanci in karatu ne ma ka za ta bi da shi a wasa ke cewa wai ai dan Najeriya aka je da shi ranar alƙiyama Ta ce ko ku zo ku wuce an daga muku azabu kai shawo ya ku kutun da duniya mai ba wannan ya kalla amma ba baya da shi a hadisin sai a tura shi ta salon wani abun ban dariya saboda ai yadda ake sha din kana mumini kana tsetse ba daɗi dukan gwamnati dukan talaka dukan kaza dukan ko yana duka ai zarraba ce da bai ce in kai hakuri ko koma zuwa ga Allah to wani malami yake cewa wai ai an Najeriya yadda suke ma kawai idan aka aka doge zai fito Allah ya isa Allah ka ba mu ikon saba wai haka dan Najeriya to ya zo masa da sauki domin ka ce sai ka rawa sai ka je ka rami a nan ka wahala kuma a can maka ka wahala cewa aka yi ka bi abin da yake ba sako ka yi abin da yake biyayya abin da aka cuce ka ka bar wa Allah ko da Allah ki dogon gadon bayan ka saboda haka idan Allah subhanahu wata'ala ya daga bawa a nan duniya da abubuwa marasa daɗi ya haƙura ya daure ya ciji ya koma ga Allah ina lissa kai yau na abu a gurin Allah to alkhairi ne gare shi Allah subhanahu wata'ala cikin suratul Taha yake cewa wala azabul akhirati ashaddu wa abqa babu ko shakka azabar lahira ita ce mafi tsananin azaba kuma ita ce azabar da ke zarcewa ta wanzu ta tsore ba ranar karewa kaga ai maka wacce za ta wuce ai ita ce sauki ai maka wacce ba ta kai wato ainihin ko ina ya san ana ba sai zai rugurguje ya raga-raga ya balbalce lalace kuma a dawo maka da rayuwa ba mutuwa ba rayuwa mai daɗi to ai kaga ka zo ka fuskanci abin da ka fuskanta a nan shi yafi maka sauki wa idza arada Allahu bi 'abdihi sharra idan kuma Allah ya nufaci bawansa da sharri yana ta saƙo ina ta saƙo shin musulmi ne shi mai raunin imani ke wannan laifin ya fada wannan ke wannan laifin ya fada wannan a'a dama bai ma yadda da Allah ba kuma laifi kullum ƙara wani ake akan wani ga laifin kafirci ga na zalunci ga na kaza ga na kaza an saka an hudu sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi da laifinsa ya ki gaggauta masa horo a nan shi kai Allah ka ga wani ikon Allah mu musulman mu muke ta shan wuya ka ga wani yanzu kwanan nan ya fito daga asibiti ka kuma yanzu kaza da ya faru kwanan nan kaza kaza ka kaza amma ka ga gidon shekara guda sai ba taɓa ganin ya ce wayo kaina ko ai wani haka ba ka ji ko kuma wani a cikin musulman ina ta tsaba sariyar sa mata yake amunan jin mu ai wato ai sai ka jina cika baki ta aimo nan in kana jin karfe sittin da munan sittin ne kaza kaza ka kamar ya zai ta ni ya sharauna da wani ciwon kai ko ciwon ciki hakan dai jana ta faɗa to shi har ma ji yake wannan wani abin burgewa ne to wani ina ta iya ta ku ina ta abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya masa abin da ba shi yake cewa lala. mai kamar ke? to manzo sai ci gaba da cewa hatta yuwasi bihi yawmal qiyamah har ya zo wa Allah da wannan laifin nasa ranar alkiyama ya gama tara laifin ya gama yin abin da ya gama miƙe kafa to ne malam tsiri cikin manya-manyan malamai Allah ya kansa da rahama yake cewa abinda manzo yake nufi a wannan gaba Allah subhanahu wata'ala zai kau da kai daga laifin da wannan bawa yake har ya zo ranar alkiyama dauke da laifinsa cikakke ba a share ma kamai ba na wannan laifin sai ubangiji ya cika masa sakayyar azaba da horon wannan laifin a ranar alkiyama to kaga wanda ba a share masa laifukan sa a duniya ba aka bar shi da su yaje lahira aka hukunta shi da su da azaban lahira to babu ko shakka wannan shartin ya rice shi a abin da Allah ya hukunta ya zakar amma ne haka ta faru da shi bisa adalci na ubangiji abin da yayi ne aka yi masa ko ba zalunta sa aka yi to shine abin da ake nufi da Allah ya nufe shi da sharri sai Allah ba shi ne ya masa sharri shi ne ya gaji kowa kansa sharri aka bashi da kansa aka yi masa horon sharrinsa daidai da yadda to bangiji subhanahu wata'ala in ya maka irin wannan salo na adalcin sa ikama ka da abin da kai daidai da yadda kai a baka horan abin da kai a ranar alkiyama to babu ko shakka sharri ya same ka domin za ka fuskanci azabar da ta ce wacce ake fuskanta a duniya za ka sha azabar take mai ɗorewa mai zarci, Allah ka tsare me ya ja wannan laifin da ba waye wa ubangiji saboda haka a wannan gaba hadisin na sanar da mu cewar ashe ka zauna salin alim babu wata ta zaba tare da kai yakan iya zama sharri ne a gare ka yakan iya zama sharri ne gare ka saboda haka dan taba kan da ake daga lokaci zuwa lokaci imma asara kuɗi imma ta wato ainihin ran cikin ƴaƴa wani ya mutu imma taɓa gangar jikinka rashin lafiya ka gama da wata wata ta shiga to duka wannan yana iya zama wato ainihin in ba a yi maka haka ba ya zama sharri gare ka in kuma aka jarrabe ka da irin wannan abubuwan ya zama alkhairi a gare ka wanda kuwa ya zamanto mai saban Allah kuma ba mumini ba a waccan zaba da aka ce in Allah ya ka da alkhairi sai ya gaggauta maka wato hukuma tun anan duniya ya hora ka share maka laifukanka da jarrabu iri daban-daban jarraba iri daban-daban to ba wanda yake kafiri kangararre bujirarre ai shi wannan abin da aka kama shi da shi tun da akwai waɗanda suke kangararrun arna da suke rashin lafiya ko wani shekara da shekaru yana ciwo, bai warke ba kuma bai mutu ba har sai wato wani lokaci mai tsaho to ai shi wannan da aka kama shi da horon laifukan da i anan ai so mun taɓa ko ba maganar ana dafin alkhairi da shi ko saboda haka shi ba da shi ake ba ma shi saboda haka shi so mun taɓa ne babbar tana nan tafi saboda haka wanda kuma aka bar shi ina arnansa ina wato mai sabansa salin alam ba a taɓa shi anan ba to tarawa aka yi da na nan da na can za a haɗa a yi a ciki an gane ko shi ne babban asara ce ka zo ku duniya kana arni ka rayu talaka fafa lolo mai yawo kana busa kusur kana tallan maganin tsera kuma ka je lahira maka azaba ai asarar ta yawa ko <laughs> nan ba da haɗi can ba da Allah ka tsare mu sau da haka ubangiji na yi wa bawa irin wannan salo dan ya kama shi da laifinsa cikakke a ranar alkiyama wa qala an sallallahu alaihi wa sallam ko manzo tsira da aminci Allah sabbata gare shi ce inna iramal jazai ma'a min bala hakika girman sakamako da lada da Allah ke baiwa bawa tare suke da girman jarraba wa anna Allah ta'ala idza ahabba kuma hakika Allah madaukaki idan ya so wasu jama'a ya kaunaci wasu bayinsa mu'minai ibtalahum sai ya jarrabe su faman radiya wanda ya yarda da abin da Allah ya tsoro masa na jarraba ya gamsu ya karba abin da haƙuri da komawa zuwa ga Allah yana mai neman lada sa falahu rida ya dace da samun yardar ubangiji Allah ya yarda da shi wa man sakhita wanda kuma ya fushi falahu sakhat yana da fushin Allah to a daidai wannan gaba hadisi yana sanar da mu cewa bala'i mai girma babbar jarraba a ta dalilin ta Allah subhanahu Ta'ala yana ba da babban lada bawan da aka jarrabe shi da jarraba babba yayi hakuri ya koma zuwa ga Allah yana dacewa da samun babban lada kenan sai ka yi hakuri ka nemi sakayyar jarrabar da aka yi maka a gurin Allah kake dacewa da samun babban ladan sannan kuma malamai suke cewa wannan hadisi a daidai wannan gaba yana sanar da mu cewa jarrabar da Allah subhanahu wata'ala yake wa bayi sababi ce na samun yardarsa kaga bayan share maka laifi da aka yi zaka je mai tsarki in ka je mai tsarki kuma Allah yana yi da sa masu tsarki inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin mana ya share ma laifin ka dan ya kaunace ka wanda kuma ya kaunace shi martaba shi to haka jarrabar bayi mu'minai tana sa su dace da samun yardar ubangiji sannan in Allah ya jarrabe ka albishir ne a kana mumini in kai haƙuri ka koma zuwa ga Allah albishir Allah yake maka cewar kana daga cikin bayin da yake kauna domin ya ce idza ahabba ƙauman ko eh, wa anna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu in Allah ya kaunato su zama sai jarrabe su ashe da ya jarrabe ka san kai yake kaunar ka bakin kai ke. ba saboda haka bawa a jarrabe shi da kanin cewar kamar ina za ko laifi ne yasa Allah ya masa haka ba lalle ba in ma kuma laifin ne shi ake so a share ma san ka yake da ka sami yarda shi sa yake tsarkake ka dan ka samu tsarkin da za ka sami yarda sai wannan yake nuna mana ashe ba wanda kuma yake raki akan abin da Allah ya tsoro masa yake gajan hakuri akan jarrabar da Allah ya masa yake kasa neman sakayya da ladan wannan jarrabar yana jawo wa kansa samun fushin Allah wannan gaba tana nuna mana cewa lallai ni kokari mu yake ce kanmu daga fadawa ramin da wasu suka fada na Allah ya ɗoro maka wani abu na cuta ka kasa yadda da cewar mai ɗora ciwo ne ya ɗoro maka kuma shi ne mai ikon ɗaukewa bawa ciwo shi zai ɗauke maka ka kama kama ne kana jin wane ne ya jefe ka kana jin wane ne ya sa maka hannu a wane ne ya sa maka kafa wani ne kaza wani ne kaza sai a waye gari kwata kwata kai duk abin da ya same ka ba wani ne zuwa daga Allah duka wani ne da wani ne da wani da wani to kaga wannan ka barawa kanka samun yardar Allah amma da zarar kai da cewa babu wani abu da samu bawa sai ubangiji ya nufa kuma duk abin da ya shafi bawa mai daɗi da mara daɗi daga Allah ne to in baka zama haka ba to baka da kwanciyar hankali in kuma ka yadda da haka sai abin da same ka daga Allah ne to kai ne wanda zaka zauna a rayuwar duniya a huce baka da kullata ko wata damuwa da wani bawa baya gaban ka amma in ka rasa wannan sai ka jefa kanka cikin fushin Allah kuma ka zauna da bayan Allah ba daɗi kada kana jin haushin wani ka ce shi ya ma hannu wani ka ce shi ya jefe ka wani ka ce shi ne ka wani ka ce shi ne ka saboda kowa baka ta daɗi da shi in ka gansu ba ka son ganin su su ma sun ganka wanda abin da kake faɗa je kunnensa ba ya san ya ganka kai ba daɗi su ba daɗi kuma tsakaninka da ubangiji ma ba daɗi to asara shi ga zarumi saboda idan bawa idan fi da sai abin da ya faru da shi Allah kuma shi ne mai yayewa ya kai kuka su zuwa gare shi ina na a kwana tashi zai tsinci wannan abin da Allah ya tsoro masa ya kasa babu Allah ya tafiyar mata shi ga kuma lada tana jira su ga yadda tana jira su Allah ka yarda da mu wannan hadisi na sanar da mu cewa jarrabar da Allah yake wa bayi mataki mataki shi wata ta wata wata bata kai wata ba shi yasa ma annabi yace girman jarraba ko kuma girman sakamako tare yake da girman jarraba ashe jarrabar akwai babba akwai karama ko a ai mu ga nauni cewar jarraba akwai babba akwai karama wanda ya talibe sakamakon konewa babu ta inda zai zauna ko ta gaba ko ta baya ko a tsaye ko a zaune ko ina ya talibe ai ka san ba ɗaya yake da ciwon kan da kake ba ko a san ba ɗaya yake da ka hancin ka guda ɗaya ɗaya ma kana samun shaka iska da shi ba ko mu gano ne wannan ai ne ah to wanda aka ce ya faɗi ko kuma an yi hadari da shi ko garin saukar dabino ko kaza ya faɗo ya karya a gadon baya bai iya tashi bai iya zama kwantar ma sai an kai kai tashi yake kwanciya ai ka san ba ɗaya bane da kai tun kike ka cire farci ko kai ba abin da ka fasa sai dan an taɓa wannan ka ciwo an fama ma ciwo Ko da ko wannan ke na mana ciwo da rabar da Allah yake wa bai mataki mataki wata ta wata wata bata kai ba sannan hadisi yana sanar da mu cewa haka kuma sakayyar da Allah yake barwa akan jarrabar da in daraja daraja ce darajar ladan da za a ba wanda aka jarrabe shi babbar jarraba ba irin ta ake baiwa wanda aka wa karamar jarraba shi yasa annaba da manzani kamar da muka karanta a hadisin rashin lafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ta to kuma dama annabawa kuna fuskantar irin wannan matsalan ciwo ko sahabban manzo yake tambayar sa sai kwarai kuwa ai wannan daga cikin abin da Allah yake wato alin darajar ta mu shi a sa mana ciwo irin ninkin naku ko da muke zuwa mu isa muku da sakon Allah subhanahu wataala saboda a datar da mu da samun abin da yafi naku a sakayya da lada sadaka yadda jarraba take mataki mataki haka sakayyar lada ma ake hawa hawa Allah ka datar da mu da na koli ka datar da mu da samun wato yardaka, abin da ka doro mana jarraba Allah ka sa mana yarda da shi kuma mu koma zuwa gare ka mu yi hakuri abin da ka doro mana ka kiyashe mu raki da wato gadan hakuri kan abin da ka dora mana wannan shine karatu mu abin da muka yi da Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya yi da yake cewa idan muka dubi lafazin hadisin da muka yi yau bayan mun karanto gaba ta farko ta hadisin ana tsaka da tafiya cikin hadisin sai kuma aka ce wa qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisin aka kasa shi biyu bayan can farko Anas Allah iri da shi ya ce manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kaza kaza kaza kaza kaza sai kuma sake cewa wa qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam to abin da malamai suke magana hadisin yana da ɓarya akwai ruwaya zuwa iya yau kiyama din babu wannan waƙalan biyu kaza kaza kaza akwai kuma ruwaya da sanadi guda mai wannan waƙalan na biyu alaihi wasallam sai zamanto don a nuna maka cewa ya zo a daban-daban kamar yadda kuma wata ruwa ta nuna a haɗe an fahimta ko da haka in ka koma ma malaman hadisi ga o lokaci suna magana akan wancan ɓaryar daban suna magana kuma akan wannan ɓaryar daban ko lokaci sai ka tafi kana neman hadisi kana neman su da wa iza arada Allahu bi abdihi khairan sai ka sai ka koma wa can gaba da aka ce inna idza mal jaza sannan zaka same shi sai ka ji wancan magana ko kuma sai kana neman sa a can din kana neman wancan na inna izaman jaza sai da ga wajen neman ka na iza arada Allah bi abdin zaka samu wannan yawa insha Allah ina kusa da na Eh. to yake cewa mutumin da yake bin limami sallah masallaci ya cika ina haraba kuma akwai ƙarar janare ana tahiya an ji matan sai ji kamar liman ya ce assalamu alaikum sai ga to shi tun dama ba duka ya samu bari ya taso ya ciko ya tashi zai ciko sannan sai ji kuma sallaman liman to wanda haka ta faru da shi liman ya ɗauke masa wannan kuskuren tashin da i kafin liman ce assalamu alaikum ka fahimta ko kuskurensa da i na wannan tashin sannan ya ji sallamar limamin da yake biya ya ɗauke min wannan kuskuren da shi kaɗai ike to sai kuskuren ishafe shi in yayi ƙari a wani guri amma yanzu da yake yana bin liman liman ya ci albarka shi liman ya ɗauke masa sallatan ya ci sa ya gama ba ku ba amma da da ya tashi ya hankalci cewa ashe ba sallama liman iba to dawowa ya zauna sai da mai ya yi sallama ta kama shi to ko sai zaman to kafin ma ya ce dawo din ya ma ji sallamar yanzu sai ka ce ƙara sallar sallar ta yi babu komai a sai eh, na'am bai mutumin da kaje duba shi na musulmi amma sai kike jin yana alamar kokawarsa da kosawarsa da wannan rabar da aka ɗoro masa har ma ya zama yana taba maguji ya ji kira ba sauki ciwon ba ma guje ko to da shi ne bai san dokokin da ba shi ba abin da ake so da shi idan da godiya ga Allah a duk halin da yake idan mai godiya ga Allah da Allah ita kai ta jarraba ta iya wacce aka masa tunda an ce akwai sama da wannan kuma shi ma san akwai sama da wannan din aka bashi da wannan wacce aka masa to idan ka je kasar da ba ina raki amfanin zuwa duba shi a an karar da shi ko da manzo yake cewa la ba sa tahurun insha Allah ai kalmomi ne da za su sa maka jin cewa ba asara kake ba wata riba kake samu wani matsayin kake samu da wannan rashin lafiyar da aikin ka na yau da kullum ba zai sama maka shi ba to da ka ce to kai bawon Allah annabi ya nuna idan Allah ya jarraba bawa yayi hakuri hakurin yake sa jarraba ta zama alkhairi gare shi saboda haka hakuri ake yi irin wannan kalmomin da kake faɗa ba su ne suka kamace ka karka cewa alhamdulillah akan abin da ya tsoro maka karka yin ɗan kalmomin da suke kuma wato na nuna yadda da abin da Allah ya maka kaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarrabe shi da dauke masa da Ibrahim sai yake cewa ba yadda aka iya zuciya na cikin damuwa da abin da aka doro mata ido na zubar da hawaye da jin ba daɗin abin da ya faru shi amma ba mu da abin da za mu gaya mu sai abin da zai yarda da shi ya jiki alhamdulillah ya ka kwana a da sauki to waɗannan kalmomin Allah yana la'akari da su yana nuna cewa eh ka gamsu da abin da ya tsoro maka ka haƙura ka daure to haka ya kamata kai sannan sai kuma ka kawo masa sai to kuma jin da kake yi karatun Qur'an da kake yi ba ka iya sallolin dare da kake ba ka iya yi kaza kaza kaza sai a ai ka kada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bawan da sanda yake da lafiya yake wa Allah tsayawar dare sanda yake da lafiya yake wani aikin kirki to da Allah ya tsoro masa cuta baya fasa ba shi ladan abin da ya saba yana da lafiya yanzu kai ga ladan wannan haƙurin rashin lafiyar da kake kuma ladan ka na abin kirkin da ka saba yi kafin cikin sami ka idanun ba kai asara kaga in ka ga min wannan zai sassauta yanayin raɗaɗin ciwon da yake shi sannan kuma ka hanga ka ce to kaga kamar wani ciwon nan naka fa da sauki akan irin nasu kai ka gani abin da ya faru da shi mu muke tashin ka mu muke kwantar da shi mu muke kara mu abinci wani ya ci wani ba ya ci ba amma ka zaka ci abinci zaka iya kwanta zaka iya tashi aka ga naka da su ko to amfanin zuwa a duba shi a ga mai irin waɗannan abubuwa kuma wasu abubuwa za su iya ƙara sa masa wato zafin ciwon gashi ba lafiya shi ne dama jagoran gidan shi ke fita ya kawo kuma yanzu ba dama fita ka kaje duba sai ka ɗan riƙe wannan abu ɗan indomi ce guda biyar a ɗan taliya ce silba ɗin nan ƙwaya uku kaɗan haɗo da ɗan manjan kaɗan bi abin nan to ga wannan a ɗan ɓarar kaya sai ce to ai shi ma ɓangaren na ciwon ya warke ko dama da masu waɗanda suke kawa suka ka nan babu abin da zai ba su kuma ga ramin halin da yake to wani yana daga cikin abin da yake sassauta yanayin rashin lafiyar mara lafiya so da haka in kuma bai daina ba to ba maki asarar ladan da zai samu yake wa kansa saboda wanda bai haƙuri ba baya dacewa da abin da ake ba wanda suka haƙuri shi Allah ce wa bashir sabiri ko alladheena idza asabatuhum musibatun inna lillahi wa inna ما يفطر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فنسيتي to ko za yi albishir ga gaira sabiri zai yi ba ba albishir ga wanda ya kasa hakuri na a ta ajar raba ba ta iya ciwo shi ciwon jiki ko kuma rashin lafiya wani nau'i ne na jarraba A ga shi aka ce wala nablu wallakum bi shay'in min minar kawo wal ju'i wa wani min minar amwali lafiyar su gadazon amma fa aljihu karfan fana ma sai dai ta sallama in gane ku ko dauda aljihun babu irin dauda nan da ka burko aljihu babu shi a nan ballantana ka gona abu na kuɗi a ka ga jarraba wal anfusi shi bai mutu ba amma an rasa masa da baba an rasa masa da baba an rasa masa da ɗa ya ji damuwa amma dai ba wani guri da yake mace ka gane jarraba tana zuwa ko a zuciya ko a lafiya ko a salo salo eh, ya za ta iya na cikin sahabbai wane ne Allah ya magana da shi wa ya sani na na Ya yi magana da waye ya sani baban jabir jabir abdullahi ko mai yi annabiyar rahama ko wasu ba su ji can ba eh. <laughs> an gane ko in Allah ya kai mu sati ne zuwa za mu zo da bayanin cikakke da a fahimce da abin yake ga yaro musulmi yake cewa tunda ana magana jarraba idan Allah ya jarraba bawa a yana baligi wanda ake rubuta masa lada ko a rubuta masa laifi in yayi ba daidai ba to ga yaro karami da shi ba maganar a rubuta masa yayi lada ya samu lada ko yayi laifi shi kuma idan ya rashin lafiya ciwon kashin haƙori zazzabin fitowar fiƙa wane ne wane ne ko shi kuma yaya wannan hari ake ma kai babansa ka gane ko kari ake babansa kamar yadda sanda manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye akai haji da wani yaro ka tambayi manzo ali hada haji akwai haji akan wannan ne manzo ya ce a amma walakal ajr ko walakil ajr in an yi ladan ke baban naki ne ko kai baban ladan naka ne an gane ko wannan daga cikin alkhairin samun yaya a tara maka lada da abin da ya shafa ita ma an zo sallar gawa ta yaro akan ce Allah ka sa shi ƙarin nauyin lada ga iyayensa an gane ko alaikum salam da idan ya zama to yake cewa to tunda ana haka surkai idan ka sa ɗanka akan hanya ta kirki kuma wato anin kana shi ɗan nan nasa Allah ya jarrabe shi za ka samu lada kamar yadda in ka ɗora shi akan aikin kirki ladan makon shi kai za a ba to ce idan kuma kai ne sanadiyar lalacewarsa ba ka ɗora shi akan salan da yake kai ba ita ce ba shi kuma nan ka tobar da yake kai za a laftawa an gane ko kai ne sanadi kai ne sanadi to ba gashi nan ba annabi yake cewa kullu mauludun yuladu fa abawahu yuhawidani aw sirani aw majsani su jawo masa su jawo kansu abin da yake faruwa kenan kuma hadisi yake cewa wanda duk ya kira zuwa ga shari'a ina da ladan duk wanda ya kira banda ladan da za a ba wanda suka amsa kira shi za a ba shi nasa nasa ba zai shafi nasu ba nasu ba zai shafi nasu ba an ba su lada za a ba shi har kuma wanda ya shirya da wani zuwa ga ɓata ina da zunubi irin zunubin wanda ya bi shi bayan da zan ya samu zunubi shi ma da nasa na ya kira an karɓa masa akan zunubi an fahimta ko ya shi na abin da ke so Allah ka samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk